assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a masu kallon mu wannan na hannun dama na shine adamu zango wannan kuma hakuri na ce hannun dama hannun hagu shine adamu zango wannan kuma na hannun dama ta shine ado gwanja kamar yadda kowa yake ji har ma aka samu wani bidiyo jiya wanda aka saki yana yawo na wani dan uwa to bidiyon nan na wannan dan uwar abin da yake kokarin ya sanar da jama'a shine yana kokarin ya gaya masu adamu ne cewa niger ƙasa ce ta zaman lafiya ƙasa ce ta kwanciyar hankali da fahimtar juna ba ƙasa bace ce wadda baƙo in ya zo za a ci mutuncin shi to abin da yake ta kokari ya faɗakar da mutane kenan to amma sai jama'a ba su fahimta ba kowa tashi fahimta daban to shi ya kawo adamu da ado suka ga bidiyon kuma suka ji magana kuma suka ji kwamentayar na mutane da suke yi suka ce to a zo a sake wani bidiyo domin jama'a su fahimci ma magana yadda take gaba daya tabbas an yi accident an yi shi kuma har wasu jama'a sun mutu daga ciki amma abin da muke so jama'a su gane ado gwanja adamu zango ba ɗaya daga cikinsu wanda ke tuka mota a lokacin da aka yi aksidan din ba ɗaya daga cikinsu akwai direba su suna zamne ne cikin mota a matsayin fasanja aksidan din ya zo ya faru bayan aksidan din ya faru jandarma sun zo polisi sun zo sun kama direban yanzu haka yana can kulle sannan kuma an kama motar tana nan kulle adamu eh, zango da ado gwanja suna nan aikin da ya kawo su ma a cikin kasar sun ajiye shi suna zaman jiran abin da hukuma za su yi da su shine kawai abin da suke jira a yanzu haka babu wani abu da suke yi zaune kawai suke suna jiran abinda hukuma za ta yanke duk yadda hukuma ta yi da su abinda Allah ya kawo ne so saboda haka zan fara ba ado gwanja magana a shi ta bakin shi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh to jama'a duk abin da ya faru ya faru ne sanadin tsautsayi ko kuma akasi ko kuma kaddara idan Allah ya rubuta maka ita duk addu'ar da kake yi sai dai a sauƙaƙa maka ita wannan amarin da ya faru muna fatan ubangiji allah ya ji ƙan da suka rasu ubangiji allah ya ba wa ƙasar nijar haƙuri da danganar ɗaukar jin zafin abin da ya faru sannan kuma ya sa mutane su gane cewa ba wanda zai yi wani abu irin wannan da gangan a yafewa ainihin shi direban mu da yake tuka mu ya ɗauko mu a yafe masa cewar ba zai yi da gangan ba mu kuma muna nan tare da 'yan ƙasa kuma a cikin ƙasa sai mun ga yadda hukunci ya kaya aka bawa mai haƙƙi haƙƙinsa to ina bawa family nan haƙuri sannan kuma ina bawa garin margubeni hakuri suna kuma taya kowa da kowa alhini da abin da ya faru. Adamu zango. Ta um, kamar yadda yan uwana suka faɗa ni ba zan faɗa ba wani mai zai ja lokaci ba wannan abin da ya faru mu ma Allah ne ya tsallakar da mu da duka za a yi ragas ko in ce mutuwar kasko da mu da waɗanda suka rasu da mu da muke mutan duk da mu bar duniya amma Allah ya tsallakar da mu saboda kaddara mu ba a gurin ne ran ba zai fita ba sannan babu dalilin da za a ce idan za mu iya mai da wannan abin kar ya faru in a hannun mu yake za mu mayar saboda tun daga kano da muka taso ba mu bige ko kaza ba har sai da muka zo wannan gurin kilomita kaɗan zuwa inda za mu je kusan tafiyar awa goma sha mun tashi karfe biyu daga kano a titi muka kwana har zuwa safiya amma abin bai faru ba sai a wannan gurin to da kaddara ce ta faru kuma kamar yadda ya faɗa mu kusan mu gaba ɗaya ma motan bacci muke yi babu wanda zai iya faɗan ga abin da ya faru sai shi direban da yake tuka wannan motar amma duk da haka muna yi wa al'ummar Nijar baki daya da su familin da wannan abin ya faru da su da kuma wannan garin a margubeni ko mm. duka Bangiji allah ya sa allah ya ji kansu allah ya gafarta musu ita kuma wadda ba ta da lafiya allah ya ba ta lafiya amma a fahimce mu cewa babu dalilin da za mu zo muna yin wani abu wanda zai nuna cewa kamar murna muke ko farin ciki da wannan abin da ya faru dan adam ne ajizi ne kowa wani abin zai iya faruwa da shi saboda an yi abin nan ya dan yi kwanaki so akwai ajizancin dan adam duk kamata yi mu zauna kawai mu zauna guri ɗaya mai tagumi to amma dan adam ne babu yadda muka iya haka idan wannan bidiyon da mutane suka gani ya jawo wani cece kuje a duniya to a gafarce mu ba mun yi shi bane kawai dan mu musguna wani ko mu nuna cewa mun isa ko kuma waɗanda suke eh, dokan take hannunsu sun fi karfin su hukunta mu mu fasinja ne direba yana hannu ba sake shi ba mota tana hannu ba sake ta ba dukkan mu an ɗauki shaidar mu na me ya faru kuma kowa ya bada abin da ya sani da aka jama'a su fahimci cewa ni da ado ba mu muke tuka mutan nan ba mun gode dangane dai matatan aran goma a irin sanno sintina margube na gwai irgu ga alhahi ce ci aranga mi sugi imi yafa sama mai kino shofero kan na mota kwandu manti adam e zango no goga kendi manti ado uh, gwanjano goga kendi da shofer kan guga kendi wato kan aksidan wute igo girbi bai hankan go negati wadin banda gendarme ka polisai ka ina shofer di shofer bumbo a gono dabu mota bumbo ina mota di gai bumbo gwai kan kandai nan gonya maira imanati igo goro igo hangar hinisi haikul kai hini tai da ingai ya dinga inga nogati danga matka aran goma bare goki bare go sanan dai bare go gane haikul manti wallahi manti ya dubo sohon gware ra kan Igbo hawo hini gware ra ni isinda isinda hujja i mutunu koi ne da ne kala in baina kibo koi na kul kibo koi ya maira igbo ki sibo ya dinga shofero bumbo gono dinga dabu mota bumbo ne ki ya dinga irgo ce ci alhaji yaran wari kun eh, nijar wari me a me irgo alhaji ce ci margu bai da wari hayo ba kwai ne eh, irko ni sugi ni ya yafa. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kowa na cikin goshin lafiya a kamar yadda dai kuka sani ni ne naku abbas isali na saba kawo muku abubuwa masu amfani waɗanda za su kare ku ko za su kare mu gaba daya a gaskiya yau abinda na bincika na binciko mana akwai wani matashi wanda duniya tana neman irin wayannan matasan su yawaita a duniya saboda matasa ne masu fasaha masu balaga wayanda suke kaɗan ne a cikin al'umma gaskiya matashin nan yana ƙoƙari sosai da sosai yana haɗa abubuwa irin na fasaha kamar yanzu bluetooth bluetooth da irin wanda ake haɗa na speaker na ga ya haɗa da kansa ya nuna yadda ake haɗawa bayan wannan kamar irin su mota mai tafiya da bluetooth irin mota ce za ganta yan karama wadda take tafiya da bluetooth bluetooth za ka yi connecting da wayar ka tafi da wasu abubuwa kai irin su fanka irin su jirgi a haɗa jirgi ka ga ya tashi abubuwa da yawa da na duba cikin channel ɗinsa na gani gaskiya wannan matashin ya burge ni yanda Allah ya bashi basira da balaga kuma ya fito da wannan basira ta sai na nuna wa duniya gaskiya ya burge ni saboda yana da masifar basira abubuwansa wa'inda na gani sun kayatar da ni saboda haka kuma jama'a akwai gudunmawar da za ku bashi gudunmawar da za ku bashi ku je youtube channel ɗinsa mai suna buru sa'ad buru sa'ad ku danna masa subscribing sannan ku danna karara kamar yadda ya gaya mun akwai abubuwa waɗanda da yawa suna nan waɗanda zai nuna yadda ake haɗa su mai ma zai nuna yadda ake haɗa irin su fitilu da waye da rediyo da waye kamin abin ke lalacewa mai za ka daina kaiwa gyara kuma bayan haka yana koya irin abubuwan da suka shafi kwamfuta akwai wanda ba su da sani akan kwamfuta sosai to yana koya irin yana koya tutorial da yawa saboda haka kan da cika kula surutu idan kuna so ku ga menene wannan matashi yake koyawa ku ziyarci wannan tashar tasa mai suna brosa'ad brosa'ad ku danna masa subscribing sannan ku danna kararrawa ta yadda yana ɗora sabon bidiyo zai zo muku wannan ita ce gudunmawar da kaɗai za mu shi mu je mu danna masa subscribing sannan mu danna kararrawa duk wanda ya ziyarci wannan tasha zai ga abubuwa na ban mamaki kamar yadda ni ma da na ziyarta na ga abubuwa na ban mamaki me kuke jira jama'a ku je wannan tasha ku danna masa subscribing sannan ku danna masa kararrawa kamar yadda kuka ga sunanta akan wannan sikirin din bro sa'ad to haka za ku yi sacin dinta sannan bayan haka zan ajiye muku link dinta a description din wannan bidiyon sannan kuma zan ajiye a wajen comment section yadda kawai kana shiga za ka shiga kan channel din sai ka danna masa subscribing jama'a ku danna masa subscribe domin mu kara wa namu karfin gwiwa su ta kawo mana abubuwa na ci gaba har mu wata mu zama abin alfahari a duniya a dinga faɗan mu kamar yadda ake faɗa ragowar ƙasashe jama'a muna godiya